sirfi sirfan kiyaye kyauye haske dankin sami lambar girma mai sirfi sirfan kiyaye kyauye haske ke na so na shafa ba a kai san yaba san kina riga na zarba he he he so ne ki so na karki zarba ne ki na ke wa hidima shi ba wata illa he he he Allah muna ta neman fulala ya wahidin mai girma ai sirri sirfin ku yi dauye haske don kun samu nan mai girma Murmushin ki ya sani zai har ya sani zub da hawaye yau zuciya ta soye he he he he a san ki ni yin tawaye a tara soye zan mai girma da so alamar ƙauna in ka kauce sosai barna zuciya tana min kuna wanda ya fi so ya yi murna don kansa zai wa tuna mai sirfi sirfin ku ya yi kyauye nan zon a tafikin kwanki kan soke baryin zargi gare ki yau nake shawagi he he he na tuntuna ke so mai sanki domin mu samu lambar girma baby, I'm